daren takwas ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1433 daidai da 31 ga watan januwari shekara ta 2012 wannan shine kasar na 39 daga cikin jeron biyar karatuttukan littafin al'imamu abul hussein muslim ibn al-hajjaji allah maɗaukakin sarki gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba a jiya ne aka fara karatun doron littafin a inda musulun ya kulla ya ce kitabul iman ina tsara tunasashe mu akan cewa maganar da muka karanto tun a farko-farkon muƙaddimar da ni wa littafin nan cewa malamai sun tabbatar da duk inda ka ga kitab a cikin sahihu muslim to imamu muslim da ya yi amma duk inda ka ga babu kaza to ba musulun ne ya yi shi ba sai dai wasu malamai ne da suka yi wa littafin sharhi mafi shahara daga cikin waɗanda suka yi da yawa daga cikin waɗannan babuka akwai al'imamun nawawi allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi a jiya mun shiga cikin wannan kitab ɗin kuma mun karanta hadisin farko da ya kawo sai dai muna kan fassarawa sai lokaci ya ƙure mana na so zan ɗauko mana karatun ainihin wato inda imam muslim ya ce bismillahir rahmanir rahim kitabul imani da sunan allah mai rahma mai jin kai matattara dangane da bayanin imani a cikin addinin musulunci babu bayanin imani wal islami wal ihsan babin da ke bayani akan imani da musulunci da kyautatawa menene imani menene musulunci menene kyautatawa menene bambancinsu wa wujubul imani bi isbati qadarillahi subhanahu wa ta'ala da kuma bayani akan wajabcin imani da ainihin wato tabbatar da kaddara Allah mai tsarki da ɗaukaka wa bayanin dalili ala tabarru'i mimman la yu'minu bil qadar da kuma bayani akan dalilin da yake wajabta ka yi baran-baran ka ce ba ruwanka da duk wanda bai yarda da kaddara Allah ba wa ighlazul qawli fi haqqihi da kuma kausasa magana game da duk mutumin da bai yi imani da kaddara Allah ba idan ba ku manta ba a jiya bayan da na gama karanta wannan wurin sai kuka ji kai tsaye na shiga cikin hadisin farko ba don komai ba sai don muskar da ke hannuna babu wannan ainihin wato 'yar takaitacciyar sharar fage wadda a zahiri almajirin imamu muslim ne ya yi ta ya ainihin wato gabatar da ita kafin wasu kalmomi da imam muslim ya faɗi kafin hadisi yasa a yanzu nake rike da miskar fu'adu abdulbaki wadda ina ganin da yawa daga ciki miskar ku tana cewa kuma kala abul husaini مسلم بن الحجاج ابن الحجاج القشيري هكذا يقول قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري babban malami al'imamu abul hussein muslimu ɗan hajjaj al-ushairi mun kawo bayani dangane da cikakken tarihin muslim da wannan ainihin wato dangantakar tashi zuwa ga ainihin ƙabilar ƙushairawa ka kiyaye ba ƙuraishawa ba ƙushairawa wannan kuma wasu ne su ma cikin ƙabilun larabawa radiyallahu anhu akwai waɗanda muskarsu ta ce haka akwai waɗanda muskarsu ta ce rahimahullah rahimahullahu wannan muskar ma haka ne Allah ya ji ƙanshi to anan in ma ya zama shi muslim ne ya faɗi wannan maganar kamar yadda muka yi irinta a baya ko kuma wani almajirin shi ne ya faɗi cewa qala abul husayn muslim ibn al-hajjaj al-qushairi yace bi aunillahi nabtadi da taimakon Allah muke fara littafin wa iyyahu